Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad FM, da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a hanyar sadarwarmu ta intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 13 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske a kan kisan 'yar shugaban ƙungiyar yarabawa ta a Ferry. sannan za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su talatin bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar mana da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum mahaukaciyar guguwar nan da ake wa lakabi da berry na sauka a jihar louisiana da ke kusa da teku a cewar cibiyar nan ta amurka da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu sai da da haka hukumomin na gargadin cewa guguwar ta bari na iya zuwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya hada da iska mai karfin gaske waɗanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin haɗari a yankin tekun gulf da kuma can gefen tsaunukan mississippi wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai karfin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda wacce a da take tafiyar kilomita 9 cikin sa'a daya hukumomin yankin sun ce sun yi hasashen cewa guguwar ta bari za ta zo da ruwan saman da zai kai har karshen makon nan yana zuba ana sa ran a gobe lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta kwastam a nan amurka wacce ake kira ice a takaice za su kaddamar da wani samaman kama bakin haure da ke zama a ƙasar ba bisa ba da izini ba a jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen amurka da suka hada da chicago los angeles da kuma new york ken kuchileni shine mukaddashin shugaban hukumar da ke kula da shige da fice a amurka They're absolutely going to happen. There's approximately a million people in this country with removal orders. ya ce um, lallai za a uh, aiwatar akwai kuma akalla mutum miliyan ɗaya a wannan ƙasar da aka ba su umarnin su fita amma ba wannan dalili ne kawai zai sa a nemi rukunin mutanen ba gasken magana ita ce waɗannan mutane ne da aka bi ka'idoji wajen ba su takardun umarnin su fita daga amurkan. hukumomi a somaliya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33 shugaban yankin jubbaland ahmed muhammad islan wanda aka fi sani da madobe ya ce an gano karin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya juma'a ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a na yanki da wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya inda ya kara da cewa daga cikin mamatan har ila yau akwai amurkawa da 'yan kasar kenya da birtaniya da tanzania da kuma wani ɗan ƙasar canada jami'an tsaron yankin na kismayo sun faɗa wa muryar amurka cewa sun kashe akalla maharan hudu daga cikin waɗanda suka kai wannan farmaki shugaban ƙasar ta somali muhammad abdullahi farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka kai dabban masu zanga-zanga a hong kong sun fita yau asabar domin nuna adawarsu ga 'yan kasuwar ƙasar china da ke harkokin cinikayya su a yankin an yi boran ne a yankin da ake kira shui wanda ke kusa da garin shenzhen na china da ke daidai kan iyakar yankin na hong kong da ƙasar ta sin masu zanga-zangan da yana so ne 'yan kasuwar na china su daina sayan kayayyaki a yankin na hong kong suna kaiwa kasar ta china rahotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwan na china sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga an shiga yini na biyu da rashi ke ci gaba da sai da makamai masu linzami kira s-400 ga kasar turkiya lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin amurka da turkiyar ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman soji na rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar tsaro ta neto ma'aikatar tsaron turkiya ta ce a yau asabar wani jirgin rasha na hudu ya soke wasu ƙarin sassan makaman na S-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin ƙasar da ke kusa da birnin Ankara. Hakan na nufin hukumomin ƙasar ta turkiya sun yi watsi da barazanar da Amurka ta yi musu na ƙaƙaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba. A jiya Juma'a jirgin Rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan biyu da ɗigo biyu lamarin da ya ja hankulan hukumomin Brussels da na Washington. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da alhinin kisar 'yar gidan shugaban kungiyar yarabawa ta a Afeniferi, Funke Olakunri. wacce wasu rahotanni suka raiwaito 'yan sanda suna cewa 'yan fashi ne suka halaka ta. rahotanni sun ce lamarin ya faru ne a jiya juma'a yayin da take kan hanyarta ta zuwa a akure daga jihar legas ɗazun nan na tuntubi wakilin murya amurka hassan umar tambol da ke jihar oyo domin jin karin bayani kan wannan lamarin da ya faru ƙarin bayani a nan ne rundunar 'yan sanda ta jihar ondo wato tace ta baza komarta domin gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aiki na kashe mrs funke olakurin wato ɗiyar gaban ƙungiyar a fere ta najeriya ko kuma ta ƙasa wato fasoranci sannan kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ondo ya shaida min cewa bayan sun baza komarsu shugaban wato babban baturin 'yan sanda na najeriya muhammad adamu ya aiko da wasu ƙwararru masana laifuka za su taimaka musu a nan jihar ondo domin su gano waɗanda suna kashe wannan mata mu a halin yanzu suna aiki ba dare ba rana inda dai sun gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aikin. Yaya mutanen yankin suke kallon wannan kisa? Mutanen yanki musamman na nan kudu maso yammacin Najeriya da ma jihar Ondo wato suna cike da takaici a game da kashe Mrs. Funke Olabori wato sun nuna jin zafin su kwarai da gaske saboda kashe ta ya zo musu da wato zafi musamman daidai wannan lokaci da ake ganin cewa wato gwamnatin Najeriya tana kokarin ta samar da tsaro a wasu sassan da ake rikici a Najeriya kuma ga rashin tsaron yana ci gaba da faruwa a wasarsa musamman har zuwa nan kudu maso yammacin najeriya inda aka kashe wannan matar da ake ganin ubanta yana ɗaya daga cikin fitattun wato shugabannin kabilun yarbawa ko kuma ƙungiyoyin wato yarbawa suke nan kudu maso yammacin najeriya har wa yau dai shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ondo sai mi ya ce lalle daɗewar da an kai sai sun kamo waɗanda sun ka kashe wannan matar wato kunke wala za sannan suna nan suna aiki kuma ba za su tsaya ba sai sun gano waɗannan aikata dukkan laifukan da ake aikatawa a faɗin jihar Ondo. Kana ya ce kamar yadda mutane ke faɗa ba haka ba ne cewa wasu mutane ne wana ganin makiyaya fulani ne na kashe wannan matar wasu ya ce a'a su ga nasu gani yan fashi da makami ne suka kashe ta waɗanda ke tare hanya suna karɓar fiyoyi da kuɗaɗe da ƙaddarorin mutane domin inda an ka kashe ta a nan kan tagwayen titin yanzu waje zuwa ware guri ne wanda yake wato da wuya a samu irin wannan abu ya faru amma sai gashi an yi kuma ba za a ce wai makiyaya fulani ne suke wannan wurin ba bale a ce su ne suka aikata wannan aikin saboda haka su dai a nasu gani wasu wato masu aikata laifuffuka ne kamar irin fashi da makami suka kashe wannan matar. gaida Hassan Umar Tambol. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a Yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su talatin a farkon wannan mako wanda hukumomin Houthi suka ba da umarni a babban birnin sana'a. Ga fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Yawancin mutane talatin ɗin da aka yanke wa hukuncin kisa sun haɗa da malaman makaranta, ɗalibai da 'yan siyasa. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya alaƙanta mutanen ne da 'yan jam'iyyar Isla, ƙungiyar da ke yawan sukar lamirin 'yan Hauti. 'Yan tawaye na Hauti waɗanda ake zaton Iran na goyon bayansu sun kwashe sama da shekaru hudu suna yaƙi da ɓangaren gwamnatin Yemen, wacce hukumomin Saudi iya ke wa baya. Mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamdasani ta ce mutanen suna ta gayyara a kurkuku tun bayan da aka kama su a shekara ta 2016. Ta ƙara da cewa an tuhume su a shekarar 2017 sannan duk da cewa an yi ta sauraron ƙararrakin su a kotu tun daga lokacin. Shamdasani ta ce babu wani daga cikinsu da ya iya kare kansa. The arrests also took place uh, without warrants for most part. Har ila yau an kama su ne ba tare da takardar izini ba, ba kuma tare da an gurfanar da su a kotu ba, har tsawon watanni ko har zuwa shekara a lokuta da dama. Kuma ba zato ba tsammani abin da ya zo mana da mamaki a ranar talatar da ta gabata, sai muka ji har an yanke musu hukunci. An dai tuhumi mutanen su talatin da laifukan haɗa kai da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke ta da hankali da niyyar kai hari akan kwamitoci masu alaka da hauti da ma'aikatansu. Sai dai sham da Sani ta ce za a ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci da kotu ta yanke. Wannan shine dalilin da ya sa muka ga yana da muhimmanci mu fito mu yi magana a yanzu kan cewa yawancin waɗannan zargi zarge-zarge na da nasaba da siyasa sannan akwai zarge-zarge kwarara da ke nuna cewa an ci zarafin waɗannan mutane abokan hulɗar mu da ke ƙasar ta yamen sun samu damar zantawa da wasu daga cikinsu waɗanda ake tsare da su da iyalansu da nufin tattara waɗannan zarge-zarge wuri guda shamdasani ta kara da cewa akwai alamu da ke nuna cewa an hana waɗanda ake tuhuma 'yancinsu na samun adalci a shari'ar da aka musu. Ta kuma yi kira ga kotu da ta yi watsi da duk wata ƙara da ke da nasaba da siyasa. Ta kuma yi hukunci bisa adalci kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa idan ana tuhumar mutum da wani laifi. Madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan na ca karfe 4 da minti 44 na yamma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya ce yana da labarin shugaba Buhari zai gabatar da jerin sabbin ministoci don tantancewa. Hakanan shugaba Buhari wanda ya mika sunan Justice Tanko don zama babban alkali ya ko bukaci majalisar ta bashi damar nada masu ba da shawara sha biyar. Sai Idu Bayero APC Karu ya bukaci shugaban ya kauce wa kara da kiyashi. Ya ɗauki mazaje, ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba. Wallahi akwai waɗanda suke wa Buhari zagon ƙasa kuma wallahi ba masu son sa bane. Shugaban hukumar Alazai Barista Abdullahi Muktar ya duba tashin rukunin farko farko na alhazai daga katsina haƙƙi na alhaji ba zan yi ƙasa a gwiwa a kansa ba ko a ma'aikata muka ce shi shine mu kula da alhazai ba mu je mu yi aikin haji ba yan shi'a sun yi zanga-zangar neman sako zazzaki da suka ce bashi da lafiya da akan yi sanadiyar rasa ran matasa biyu hakanan yan shiyar sun yi barazana ga rayuwar shugaba buhari matukar wani abu ya samu shugaban nasu yan sanda tara sun samu raunuka inda suka kama yan shi'an arba'in nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya haka dai to yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne malam musa gamboya kana zaria wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma rabar murtala mati daga kano ga malam musa yakana to a uzbillahi min sha'an bismillahi rahmanu rahim kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba Allah su ji ba annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su a'a duk wanda ya ji da mutum daɗi shi ma fa Allah zai ji da shi wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan so yi don Allah ina kira kuma ga yan uwan mu Fulani har yanzu lokaci bai kure ba maharan nan don Allah don annabi Fulani mun san su da jin kunya domin filani babu wanda ya kai ba filatani jin kunya amma yanzu filani an gurɓatu to lokaci bai kure ba don Allah a tuba a ajiye makaman nan a zo a rungumi zaman lafiya kamar a yankin Maiduguri bare bari an san su da addini domin duk aka fada alkur'ani za a ce shiyan Maiduguri to don Allah don annabi ku ajiye makaman nan don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurɓata imanin ku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma waɗanda suke gurɓata muku imanin nan fa lahira ba abin da za su iya kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan lallai lallai sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira domin shi Allah baya barin azalimi kira kuma da shugabanni don Allah don anaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya domin mafi akasari 'yan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu kotu ta yi hukunci ko a ce a bada da ne mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga ya zuwa gwamna ya zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata a jibi Allah a jibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a bada belin shi ko a sake shi kar ku ma kotu kangara bi umarnin kotu idan ko kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba don su ba da ba ku zama ba domin ku kanku idan abu ta habarawa kukan kai wajen waɗannan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyanku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su. ku iya sani fa ba ku da kima a su. domin ranar da ba su akan mulki ba ku fa da kima um, um, kuma su ne masu tona muku asiri a turo EFCC ku. a kama ku a ce an ba ku hanci to ya kamata ma'aikatan shari'a ku tsaya tsayin daka a ƙasa domin ceto al'umma domin ƙasan nan an shiga wani hali kuma ina kira ga mutanen arewa halin da muke ciki a arewa man kai la haula wala quwwata illa billahi ali azim kwanan da nake jin wasu da tijan arewa za a yi taro a Kaduna to ina kira ba mu ki yi taro ba amma a sa hatta da malaman addini da waɗanda suke da zaune da mutane a cikin anguwa in dai ana so a yi maganin tsaro domin waɗannan mutanen su suka san gurɓatacce suka san na kirki don haka tsaro ya tattara akan alhakin kowa dan sanda kake soja kake sibiliyan kake dan banga kake kai hata mata haƙƙin tsaro yana kan mu gaba ɗaya domin yau in mun zauna lafiya kowa zai zauna lafiya in ba mu zauna lafiya ba wanda zai zauna lafiya kuma adalci shine ginshikin zaman lafiya a ƙasa To kira ga sarakuna da hakimai. Sarakuna da hakimai suna da kyakkyawar rawan da za su taka amma abin da ke ba mu takaici su 'yan siyasa ba su ba su karfin gwiwa. Kai ne an baka hakinta an ce ka bai wuce naira dubu ashirin ba ko dubu hamsin alhanan kana cikin tsaka mai wuya domin yanzu ku jibi abin da ke ankuwa a zamfara. Ai hakiman nan daga tan nan su ake zuwa ake kai ma har-hare. Kai ne kana hakimi jami'an tsaro sun kira ka sun yi zama da kai ko kana ganin akwai wata matsala ka faɗa ma jami'an tsaro ga halin da ake ciki a yankinka amma kana komawa sai su waɗannan gurbatattun nan su kira ka su ce to mun ji labari an yi zama da kai ka ce kaza ka ce kaza alhanin kai kuma da jami'an tsaro kai magana haka faɗa musu halin da ake ciki to idan ko ana haka ta ina hakimi ko sarki zai ba da sirrin gurɓatacce tunda in har zaka ba jami'in tsaro sirrin ga inda gurɓatacce yake domin a yi maganin shi sai magana ta fito a kira ka a waya a ce maka kaje je ka ce kaza ka ce kaza har su biyo ka su ana maka barazana da rayuwa wasu ma kashe sun ake yi to idan fa ba a gyara tsaron kasar nan ba to gaskiya ba wanda zai zauna lafiya domin ku iya sani idan kuna tanka hukuma su mulki ne dududu fa in kai gwamna ne in ta hanka shekara takwas ne kayi ka gama in kai shugaban kasa ne in ta hanka shekara takwas ne kayi ka gama kuma cikin talakawan nan fa za ka koma sasali ma idan ba ku aiwatar da gaskiya ba har ku koma ga Allah babu kwanciyar hankali da za ku zauna da zai dawoma a gare ku ƴaƴan ku masu za su iya zama muku annoba sakamakon kun gurɓata ƴaƴayen wasu to kiran da muke yi da 'yan siyasa domin lokaci ne na demokarasi ba mulkin soja ba ne 'yan siyasa ku kuke da alhaki ku naɗa wanda kuka ga ya cancanta domin a ceto rayukan al'umma kuma ku yi hankali hali da fadawa mugayen fadawa akwai kuna da fadawa wanda ba su ba shawara na kirki wanda suna amfani da kujeranku ne domin wata manufa nasu na tara abin duniya to ku iya sani ko ba duniya fa akwai lahira in an tafi lahira kuma babu lauyan da zai tsaya maka abun da kai shine zaka tara in hairan hairan in sharran sharran shi kuwa rabar murtala mati cewa yi ina yi muku sallama a cikin sunan yesu almasihu ni ne rabar murtala mati dan gora mataimakin shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa a reshen jihar kano allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka allah yake son ganinmu muna karanta yadda allah ya rarraba harsuna yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya al'ada ɗaya addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ciri da zama tare dole ne mu darjanta juna mu rika fatan alheri da juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko juna babu wata riba da rigima rikici fada ko da juna ko kashe kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku da juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin yin ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan hukunci ka giya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga ubangiji abin da kai shi da bakin ciki kasar mu najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe kashen juna da sunan addini musamman arewa ina kira da musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a san mu da wayannan rigingimu ba a da can da makiyaya da manoma mabarta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare manomi zai kira makiyayi kai nono a gurinsa makiyayi kuma zai zo manomi kai haƙƙi a gurinsa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene faru ina muka samu wannan addinin kirista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact yesu almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma maganar tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu yan arewa yan najeriya don allah mu karanta juna mu mutunta juna ni zaman lafiya da juna wannan shi zai taimake mu kiri ban zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar mu da bambance bambancen mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutum juna don mu kira ribar zama tare da wannan muke yau a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya. Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Tsaka mai wuya. sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar macaya da manoma da ake ce ma platform Paysan na Nijar. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu durar da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma nan karan a takaici. mahaukacin guguwan nan da ake wa lakabi da bari ta sauka a jihar louisiana da ke nan amurka kusa da teku a cewar cibiyar nan ta amurka da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu sai da da haka hukumomin na gargadin cewa guguwar tabari na iya zuwa da ruwan sama kamar bakin kwarya hada da iska mai karfin gaske waɗanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin hadari a yankin tekun gulf da kuma can gefen tsaunukan mississippi wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai tafiya kilomita 120 cikin sa'a guda wacce a da take tafiya kilomita 9 cikin sa'a daya hukumomin yankin sun yi hasashen cewa guguwar tabari za ta zo da ruwan saman da zai kai har karshen makon nan yana zuba ana sa ran a gobe lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta kwastam a nan amurka wacce ake kira ice a takaice za su kaddamar da wani samaman kama bakin hauren da ke zama a kasar ba da izini ba a jiya juma shugaban amurka shugaba trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen amurka da suka hada da chicago los angeles da kuma new york hukumomi a somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otal da ke kudancin birnin kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33 shugaban yankin jubbaland ahmed muhammad islam wanda aka fi sani da mudobe ya ce an gano karin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya juma'a ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haila da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.